ne ce hazil kalima kalimatu kufurin wannan kalma da wancan mutum ya faɗa to kalman kafirci ne an yansi ballaha wa rasulahu ila adamil adal shi a danganta Allah da annabi an yansi ballahu wa rasuluhu ila adamil adli aka dangane danganta Allah da manzan shi a kan cewa ba su adalci ba wa ila annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yarid biha wajhallah kuma a ce wai annaba abin da yayi wai bai yi don Allah ba bai nufi fuskan Allah da wannan abu ba an fahimci wannan da kyau ko malai ce wala shakka annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama arada biha wajhallah ba ma shakka cewa wannan rabon da annabi yayi ya nufi fuskan Allah da wannan kyautar kun bayanci wannan da kyau ko to shi ne sai yake cewa arada an yu'allifa kibar kibarar qabail annabi yi nufin ya lallashi zukatan manyan jagororin ƙabiloli ne wal asha'ir da jagororin ƙananan ƙabiloli min ajili an yataqawwal islama domin musulunci ya samu ƙarfi? li annal al-asyad domin duk sanda mutane suke da jagorori idza ulliful islama idan jagororin suka fahimci addini wa qawiya imanuhum imanin su yayi karfi bizalika hasala minhum khairun kaseer alheri mai yawa zai samu wata bi'ahum ala zalika qaba'il wa asha'ir manya da ƙananan ƙabiloli za su bi su baki ɗaya idan aka samu jagora na tsatse jagora mai ilimi da kan gado ba kiɗimamme ba ya fahimci wannan abin da annabi ya ko to bai neman ya rasa mutum ɗaya kuma bai yadda ya samu abokin adawa mutum ɗaya an gano wannan da kyau ku kaga annabi kokari yake tattaushe duk wata matsala ku waɗannan manyan da suka zo bare in ya riƙe su su kuma za su rike mashi mai sauran jama'a amma zai ga ce wane jagoran mutane ne kasan in ya faɗa za a ji a ba ruwanmu da wani kaza kaza sai kuma kun rasa yanda za ku yi kuma kuma ku ce wai an yi kaza dama za a haku mutu haka za a ta yi a yi kun gano wannan da kyau ko ba abin da za ku iya yi saboda kun sauka a bisa tsari misali a ce jirgin sama ne aka loda alhazi za a aikin haji madadin a nemo direban jirgin sama sai aka ɗauko direban baro kun gane wanda ya kware wajen tura kuran ruwa sai aka ɗaura shi a seat na pilot ya tuka jirgin sama a ji aikin hajji ko dai a tsaya nan ba a tashi ba ko kuma a tashi wajen sauka a mutu dole sai ɗaya ya faru kila ba mamaki yana zaune ya ɗan taɓa wani abu jirgin ya tafi da gudu ya ga yadda ake ya ɗan taɓa wani abu a tashi ko dai ku ganku a bulobiya kuna neman za ku je saudiya ko gugonku a china in ma kun ci sa'a ba ku je kun fada cikin teku cikin ya juju ba ina gaya mau gaskiya cin da jagoran bai san me yake yi ba bai ma san inda ya samu gaba ba to an samu matsala an gano wannan da kyau to da yake annabi jagora ne da ya san abin da yake yi sai ya rika bin waɗannan ƙabilolin yana taushe su yana taushe su su wane da su wane da su wane su kuma 'yan gida ne ko ba a yi masu komi ba ba matsala amma ka ga na gida yana cewa wai ya kai lokacin da za a ɗauki ɗawainiyan shi ai an ce a mai kaza to wala ƙarya yake ba gidan ya zo ginawa ba ya zo ne ya rusa bulan gidan ya gina nashi Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa wa tazzal islamu bi haza kuma musulunci ya samu ɗaukakawa da su walakin aljahala wal iyazu billah yuqiu sahibuhu fil halaka kaga jahilci yana jefa mai shi zuwa ga halaka an gane yanzu wancan direban baran kaga ya kware ko da surgukin kasuwa ne yazo da baro ko a guje yake har ya kai kaya kayan bai faɗi ba ko ya zige kowa ba inda ya kware kenan amma mai haɗa shi tuka jirgin sama zai yiwu in koye karambani sai ya kai shi zuwa ga hallaka inda kake da ilimi daban abinda kuma kake son ka yi mai daban Allah shi kyauta domin shi wancan mutumi da ya zagi annabi bai da ilimin hikiman da ya sa annabi yake waɗannan abubuwan bai ma fansa ba da bai sani ba da sai ya je ya tambaya amma sai karanto abin daga zuciyar shi cin ya fusata to duk abin da bakin shi ya ga dama kawai sai ya fada duk abin da zai je dawo ya je dawo bai da matsala sai hankali an gano wannan da kyau ku? Allah shi kyauta mala yace Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu lamma sami'a hadhihi kalima yayin da ya ji wancan kalma shi Abdullahi dan to qalu fi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake fada dangane da annabi akhbarahu biha sai ya gaya ma annabi ashe idan ka ji ana gaya ma shugabanka ko jagoranka ko malaminka maganin cin mutunci babu laifi ga gaya mai kila gaskiya ake faɗa domin wannan ya zame mai sanadiyan da zai gyara haka karga ce bari in yi shiru karin hada shi fada da mutane mai yawa wannan maganin ne za ta hada shi fada da mutane ana nan masoyan shi ma sai shubuha ta kama su sakamakon mugun aikinka an gano wannan da kyau ku ko kuma makirci ne aka zo da shi ake yada wanda kai ba za ka iya magance makircin ba amma shi in ya ji makircin zai iya magance shi sai ka danne to ka zama makiri ga addini an gano wannan da kyau ku dole sai ka gaya mashi ana fa faɗin kaza dangane da kaza to menene gaskiyan kaza ɗin kamar wani wawa ne saboda wauta bai san me yake yi ba ya je kan tuta na wani babban mutum wai ya rubuta wasu maganganu wai idan aka zo da suna ere kaza masu wannan sunan makaryata na ce kaji dolu wannan cikakken wawa ne ai mai kwazo ko yanzu misali idan kana son kai hudda da wani babban mutum in ka saki ya karɓe ka babban mutum nan to kai hudda da sunanka an gane wannan idan ka nuna ainihin yaron wane ne to in ya tashi zai hudda ba zai hudda da kai ba wa zai yi da wancan zai je yi sau da in ya hudda da wancan wancan zai baka umarni haka ne wasu ɗauka wai mu muna hudda wai da sunansu ne kaji wai wani banza ne wanda a gidanshi ma bai iya iko da gidanshi? wai zai ce wai kai kana wai amfani da sunan shi wai ga kai wani waje kun gano wannan da kyau to ga amfani da sunan shi ka samu me ka zama me to waɗannan abubuwa da mutane suke ya kamata su natsu giyan da suka sha suka bugu su gane cewa ita wannan giyar tana da matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ne sai zo gaya ma annabi abin da yake faɗi a kan shi mun gano wannan da kyau ko rafa rafaha ilaihi akhbarahu bi anna hadha ar-rajul yaqulu kaza wa kaza ya gaya mashi wannan mutumin ga abin da yake gaya maka fataghayyara wajha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta kana kastaraf sai fuskan ta zama yadda ka san jan abu aika zahab min safaratihi wa taghayyurihi fuskan ta canza fushi ya kama annabi hankalin shi ya tashi karga cewa dan hankalin wani zai tashi ba kowane maganan banza ne ake gaya ma jagora ba amma duk maganan da aka san na ƙarya ne za ta yi illa sai an gaya mashi dingin maza ya ɗauki mataki an gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace sun maƙala sannan ya ce faman yi adil ya yi adilillahu wa rasuluhu yace to yanzu Allah da annabin shi ba su adalci ba yanzu a duniyar nan wa zai eh wa sadaqar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama usaimin yace gaskiya ne annabi fa ya faɗi gaskiya idza kanat kismatullahi laysat adalan idan rabon Allah ya zama ba adalci wa qismatu rasulihi laysan adalan kuma rabon annabi bai zama adalci ba faman ya adil idan wane ne zai yi adalci sun maƙala yarhamullahu musa nabi ce allah ya ji gan annabi musa laƙada ya bi aksara min haza an cutar da shi sama da wannan fasabara sai ya haƙuri wa shahid hadhihi kalima hiya an al-anbiya yu'dhuna wa yasbirun kun gane mahallin shahid shine annabawa ana cutar da su amma fa haƙuri suke yi fa haza na, sallallahu alaihi wa wa ga misali babba ma ai annabin mu kila lahu hadal kalam an gaya mai wannan magana ba'adu samani sinin bayan shekara takwas ne fa ina a madina sauran shekara biyu rasu yana da gwamnati yana da karfin da zai iya murkushe wannan wayan sai a ce wai wane ya zage ka wanda in ban da gudun lahira duk abin da kai mashi ba wanda ya isa ya cece shi a duniyar nan babu shi in banda zai gudun lahira abinda zai iya zuwa ya komo a lahira ba abinda zai faru mun gano wannan da kyau ko to amma in ka tuna amma annabi abinda ya wuce haka kuma annabi yana da iko yana da dama amma ya bari an gano wannan da kyau ko ya kyale to sai kai ma idan haka ya faru sai kai me sai ka bade sai ka kyale ba wani abu amma ya tu a aike da abin da aka yi ma wallahi tallahi sai ka rama a to baka san abin da ake ce ma da'awa ba an fahimta yadda aka samu 'yan iska a garin makka in annabi ya fito za ce mai kai mai wa'azi kai mahaukaci ne sai an sami irin waɗannan 'yan iska an gazo ka fara da'awa ai akwai su mun gane to cikin musulunci ga irin waɗannan yan iska wanda su annabi suke cin mutunci In za ku yi ɗan iskan da shi takaman shi shine ya ci mutuncin malam wani kuma yadda malam wani nan zai cire mutunci da gogewa a harkan da'awa ya cinna mai ɗaliban shi illa illa la ilaha illa huwa a ƙarƙashin gadon matan shi ma a firgice zai zauna ya ɓuya a ƙarƙashin gado amma yana cikin firgita don ya san lillahi da ba zai kai labari ba an gano wannan da kyau ku amma wata rana sai an yi haka ko kun gano wannan da kyau ku musa a mutum kuma mu kai shi cid nan da nan su kulla kafiri kuma musa a hana belin shi daga na kai mana shi gidan yari eh kuna tsamanin ba zai kwa gwada ne eh na miya ya ƙuri ok mun karanta hadisi ko to kuma ba gaskiya ne amin min hijratihi ya'ani laysa fi awa'il da'awa ba farkon da'awa bane balantana a ce da'awan ba ta yi karfi ba bal ba'da ma makanan lahu lahu bayan da Allah ya ba annabi karfi ne ba'da ma arafa sidquhu bayan an gane gaskiyan annabi wa ba'da ma salla to